radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirye-shirye suka hada da shirin nan na koyi harshen faransanci akwai shirin kide-kiden iraniya wanda shi zamu kawo karshen shirin nan baki daya amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a saurari Assalamu alaikum yau talata 23 ga watan mayan shekara ta 2023 wanda ya daidai da 3 ga watan zulkaida na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 405 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan mayan shekara ta 1618 aka fara yakin ɗarikun kirsoci na tsawon shekaru kimanin talatin a ƙasashen nahiyar turai bayan bayanan ɗarikar protestant a ƙasar jamus a farkon ƙarni da goma sha biyar miladiya mabiya ɗarikar katolika suka fara tunanin cewa sabuwar ɗarikar ta protestant za ta kawo baraka a tsakanin mabiya addinin kirista ƙarƙashin shugabancin papa roma a shekara ta 1618 yaƙi ya ɓarke a tsakanin ɗarikun biyu kamar da kuma yakin ya hada da wasu manyan kasashe na turai inda kasashen faransa sweden denmark suke goyon bayan ɗariƙar protestant sai kuma kasashen jamus da rome suke goyon bayan mabiya ɗariƙar katolika bayan zubar da jini mai yawa daga ƙarshe dai an yi sulhu a tsakani a shekara ta 1648 daga nan ne kuma wasu mutane suka fara yin watsi da malaman addinin kirsa a nahiyar turai inda aka fara samun masu ra'ayin 'yan kasanci da kabilanci da kuma waɗanda babu ransu da addini daga ƙarshen masu rarrai ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan mayun shekara ta 1915 italiya ta shiga yakin duniya na farko ba tare da wani dalili ba da italiya ta afkawa austria da yaƙi bayan nan kuma ta buɗe wani yakin da dalolin da suke ƙarƙashin dolar usmaniya a cikin nahiyar turai italiya dai ta shiga yakin duniya na farko domin neman suna da kuma ɗaukar kanta a tsakanin ƙasashen turai amma kuma da ƙarshe babu wata riba da ta samu a wannan yakin maimakon haka ma shigarta yakin duniya na farko ya yi sanadiyar kashe mutane a ƙasar kimanin dubu bakwai.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 to da farko ga mahimman kaninsu. sabuwar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar sudan ta fara aiki daga yammacin jiya wata guguwa mai ƙarfi da take tafi da iska da ruwa ta lalata gidaje akalla 200 a jihar bauchi da ke najeriya shugaban kasar iran ya samu kyakkyawar tarba daga shugaban indonesia a wata ziyara aiki da fara a kasar yanzu kuma ga labaran da ke dake sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki bakwai a hukumance ta fara aiki a kasar sudan sai dai rahotanni sun tabbatar cewa har yanzu ana ci gaba da tashin hankali a birnin khartoum da sauran wurare a cikin makonni biyar da suka gabata ne dai fada ya barke a tsakanin manyan hafsoshin sojan kasar ta sudan gwarin da aka yi a baya-bayan nan na kawo ƙarshen rikicin dai ya ci tara an sake samun kyakkyawan fata ga sabuwar yarjejeniyar tsaka ta buɗe wuta wadda ta biyo bayan tattaunawa da saudiya da amurka suka shiga tsakani sabuwar yarjejeniyar da ta kasance karkashin wani tsari na masu sa ido a cewar sanarwar da amurka da saudiya suka fitar a ranar asabar wacce ta amince da gazawar da aka samu a baya wajen samar da zaman lafiya. sai dai dakarun rsf sun fitar da wata sanarwa da ke dauke da wani sako 'yan sa'o'i kafin fara aiki da yarjejeniyar wata guguwa da ta taso wadda take tafi da ruwa a karamar hukumar miso da ke cikin jihar bauchi ta lalata gidaje sama da 200 wani daga cikin wanda lamarin ya shafa ya shaida cewa damarsa da ita ce inda iyalansa za su kwana kafin ya gara rufin gidan nasa ya ce guguwar ta taso ne ba zato ba tsammani inda ta yi awon gaba da rufin gidaje da dama sannan kuma wasu gidajen ma sun rushe sai da nasa bangaren gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad ya yi kira ga waɗanda lamarin ya shafa da su ɗauki kaddara su kuma imanin cewa jarabawa ce daga allah sannan kuma ya yi alkawalin cewa gwamnatin jihar bauchi za ta bi kadin lamarin domin ganin abin da za ta iya wannan dai ba shine karan farko da ake samun irin wannan ibtila'i a jihar bauchi ba lokacin da guguwar iska kan taso a lokuta daban-daban musamman a lokutan damina ta jama'a masu saurari kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran shugaban kasar indonesia jako widodo ya karbi bakuncin shugaban kasar iran ibrahim Raisi wanda fara ziyara a hukumance a birnin jakarta daga lokacin da shugaban kasar ta iran ya shiga fadar shugaban na indonesia an fara tarba ta musamman da kuma fariti na sojoji da harba artillery bayan haka kuma shugabannin kasashen biyu sun gudanar da tattaunawa inda suka taɓo batutuwa daban-daban da suka shafi alaƙoƙi da ke tsakanin kasashen nasu sannan kuma ana sa ran za a rataba hannu akan yarjejeni daban-daban wanda suka shafi harkokin tattalin arziki siyasa da kuma sauran batutuwa da suka shafi ilimi. sannan kuma akwai batutuwa da suka shafi hada-hadar kudade wanda bangaren biyu za su rattaba hannu a kansu a yayin wannan ziyara ta bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta juventus ta rasa maki goma bayan wani sabon bincike wanda aka gudanar a kan cinikin 'yan wasa da kungiyar ta yi a baya tun da farko dai kungiyar kwallon kafa ta juventus ta fuskanci hukunci wanda ya zabtari mata maki goma sha biyar a watan janairun da ya gabata amma babbar kotun wasanni ta kasar italiya ta soke wannan hukunci a watan afrilu tare da ba da umarnin sake duba lamarin an sanar da sabon hukuncin ne dai a ranar jiya litinin kafin wasan kungiyar wanda za ta yi tattake zuwa gidan impoli hukuncin dai ya kai ta matsayi na bakwai daga matsayi na hudu a saman teburin gasar serie a wanda hakan zai hana ta samun damar shiga gasar wasannin zakaran nahiyar turai tunde napoli ta samu nasarar lashe kofin sira kuma kafin yanke hukuncin a ranar litinin tana gaban jabintus da maki goma sha bakwai mai gabatar da kara na tarayya ya nemi da a dakatar da jami'an kungiyar wanda suke da hannu a tuhumar da ake yi ma kungiyar na tsawon watanni takwas to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan. wanda da aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirin mun zan fara da shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu sauri assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyar harshen farisanci inda yau ma za mu shiga cikin wani sabon darasin na ɗari da biyar idan ba a manta ba dai a makon da ya gabata muna sanar da cewa dai muhammad tare da wasu abokansa da suke yawon shakatawa a birnin isfahan har yanzu suna cikin wannan birni inda suke ganewa idanunsu abubuwa na ɗabi'a da kuma wuraren tarihi da ke akwai a cikin wannan birni wanda suka kwashe tsawon shekaru ɗaruruwa kai har ma da abubuwan tarihi da suka kwashe tsawon shekaru dubbai a yau ma za a je tattaunawa dangane da wasu daga cikin irin waɗannan muhimman wurare da ke cikin birnin isfahan kamar yadda tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da ɗaya daga cikin masu masu jagora a tawagar su ta masu yawon shakatawa. Allah an saurari dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa tsakanin muhammad da kuma daga cikin masu masu jagora a yawon bude ido suke a birnin isfahan yanzu sai a je ga tattaunawar kamar da ta gudana a tsakanin خوشحالم که به این موزه بسیار زیبا آمدیم. شما که دانشجوی ادبیات فارسی هستید حتما از دیدن این کتابهای خطی لذت میبرید بله هم این کتابهای خطی بسیار جالبند و هم تابلوها بسیار زیبا هستند بعد از این موزه به گنجینه تاریخ طبیعی می رویم مطمئنم که از آنجا نیز خوشتان می آید. در آنجا چه چیزهایی نگهداری می شود؟ در آن موزه می توانید انواع حیوانات تاکسیدرمی شده را ببینید. چه جالب! اصفهان شهر عجیبی است. شهر هنر، تاریخ و صنعت موزه تاریخ طبیعی هم دارد بله در این موزه با انواع حیوانات بومی ایران و حیوانات مناطق دیگر جهان آشنا می شویم در کدام موزه می توانیم آثار هنری شهر اصفهان را ببینیم؟ در موزه هنرهای تزئینی اشیاء دوره اسلامی را می توانید مشاهده کنید. آثار ما قبل تاریخ در کدام موزه است؟ شهر کاشان موزه ای دارد که آثار ما قبل تاریخ در آن نگهداری می شود. ولی ما به شهر کاشان نمی رویم. تو مدلا بند اکسارون تتونا کمر تو گدانا محمد bai masu jagora yanzu kuma ga tarjama ta a cikin harshen hausa خوشحالم که به این موزه بسیار زیبا آمدیم نی نجددی سوسی دمکزو ونن مرن تاریخی میکاو شما که دانشجوی ادبیات فارسی هستید حتما از دیدن این کتاب های خطی لذت میبرید کی نالبین جامعه نی دا کی کوین ادبین فارسی تبس زکه جی دادن گنم و دنن لطفی دا اکر بوتا بله هم این کتاب های خطی بسیار جالبند و هم تابلوها بسیار زیبا هستند ای و دنن لطفی دا اکر بوتا دا رو هنو حکیقا hakanan ma alluna suna da kyau sosai بعد از این موزه به گنجینه تاریخ طبیعی می رویم مطمئنم که از آنجا نیز خوشتان میآید آید ای بایان ونن ورن تاریخی زم جه گوانی ورن تاریحی که ایکن تاریخی نا دبیع اینا دا تبشن چما زاک جداد ورن در آنجا چه چیزهایی نگهداری می شود؟ اچان ودنی ابو وانی اکی آدناوه در آن موزه می توانید انواع حیوانات تاکسیدرمی شده را ببینید. اولا ورن تاریخی زک ایگنن این دبوبی دا بوسر چه جالب! اصفهان شهر عجیبی است. شهر هنر، تاریخ و صنعت. موزه تاریخ طبیعی هم دارد. دکای تروا برنین اصفهان برنی نه می متکر بم ماماکی. برنی نه فساحه، برنی نه da wurin ajiye kayayyakin tarihi na ɗabi'a. بله در این موزه با انواع حیوانات بومی ایران و حیوانات مناطق دیگر جهان آشنا می شویم ای اوانن ورن اجی کایکن تاریخی زامو سامو مسانیا اکن این دبوبی na cikin ایران a دبوبی da kuma دنیا na yankunan در کدام موزه می توانیم آثار هنری شهر اصفهان را ببینیم؟ اوانه ورن aje kayayyakin tarihi ne za mu iya ganin kayayyakin fasaha na birnin Isfahan. در موزه هنرهای تزئینی اشیاء دوره اسلامی را می توانید مشاهده کنید. اورن کایکن تاریخی نا قوا ابوبوا نا لوکاشن مسلمچی نه زاکا ای گنن سو ا وانن وری. آثار ما قبل تاریخ در کدام موزه است؟ ابوبوا نا ددن تاریخی پا ا ورن اجی کای کن شهر کاشان موزه ای دارد که آثار ما قبل تاریخ در آن نگهداری می شود ولی ما به شهر کاشان نمی رویم برنن کاشان یه دونی ورن اجی که تاریحی تاریخی نا ددن زمانین تاریخی ودن دا اکی ادناسو اچن اما مو بزامو جی برنن کاشان با Thank you. bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da ta ta a cikin harshen hausa a cikin tattaunawar dai muhammad ya kara neman bayani dangane da wasu daga cikin mahimman wurare da ake aje kayayyakin tarihi da dadu a iran da kuma waɗanda suke kayayyakin tarihi nema na duniya waɗanda dukkansu ana ajiye su ne a manya-manyan wuraren aje kayayyakin tarihi da ke cikin kasar ta iran madin dukkan wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri sai ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa. masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. to bari in koma gefe ana ku da kasim da domin jin irin waƙar da ya tazar mana masu iya magana na cewa waƙa bakin me ya tafi daɗi ai saurari lafiya ga fili ga mai doki ai saurari lafiya. یه چیزی بگو تا دلم باز شه قفص بشکنه آسمون تو بیار پرم قسمت روز پرواز شه یه چیزی بگو چهره آشنا یه حرفی بزن تا تکونم بدی تو آمین رفتی به چی تن بدی کجای جهانو نشونم بدی شکستم برو منو با جهانم فراموش کن یه کاری نکن بشکنم قلب تو به حرفی که گفتم تو هم گوش کن این من شکستم برو منو با جهانم فراموش کن یه کاری گفتی چی کارم کنی کمین کردی از اونور زندگی که تا رو بگیرم شکارم کنی نمی ترسم از خنجر پشت سر پر وحشت لحظه های بدم ببین من از یه شو خطر شدم من از آخر زندگی اومدم این من شکستم To a gaishe ka Kasim Afshar a sun wannan waƙar ta da masu amfana kuma sun ji daɗin shirin. a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است آنچه میگویم برای اهل فرنگ است آنچه میگویم گمانتون مرود آسمان توهی مانده است و صبح من از از آن من است هنوز بر لب شمشیرها تبسم هست هنوز حسله آخرین تهاجم هست هنوز دگر چه زمستان هنوز دلگرمم که در تنور